أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ma Allah godiya mahalicin kowa da komai wanda ya ba mu lafiya kuma ya ba mu ikon haɗuwa da ku a wannan darasi ɗin mai albarka wanda muke ƙoƙarin fahimtar addininmu addinin musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya zaɓan mu idan ban manta ba darasin da ya wuce mun yi bayani kan menene addini ma'arifa ta addini wato mun kasama wannan bahasi ɗin cikin menene sanin addini a bangaren ahalin luga ma'ana wa'anda suka kware cikin harshen larabci menene suke ta'arifin addini a wurinsu a inda muka ce suna bayyana addini da ma'ana kamar guda biyu suna cewa yana ba da ma'anar sakamako sannan kuma yana ba da ma'anar biyayya sannan kuma muka ishara da farasanci kamar da muka ce saboda littafin shi wannan malami ɗin ya rubuta shi ne da farisanci inda da farisanci ma'anar shi hanya sannan muka shiga cikin bayanin addini menene addini a kallo na alkur'ani ma'ana alkur'ani ya zo da kalmomi ko ayoyi da dama wanda cikin ayoyin akwai kalma ta addini kuma muka ishara da ayoyi kawar misali guda uku misali mun ba da maliki yawmiddin wanda muka ce ma'anar maliki yawmiddin a wannan aya ɗin shine ma'anar shi sakamako sannan kuma Allah shi ne wanda yake mulkin wannan rana ɗin ta sakamako sannan kuma aya ta biyu wadda muka ba da misali da ita ita ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun inda muka ce wannan ayar ita ma addini abin da ake nufi da shi a cikin wannan aya ɗin shine ma'anar dokoki sannan kuma aya ta uku muna zuwa da mukaddima ne a gulguje saboda dai mai e, kallon mu kuma yana sauraron mu ya fahimci menene kalma ta addini ainihin ta a cikin alkur'ani sannan muka ce akwai cikin aya wadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa e, da'awallahu mukhlisina din inda Allah yake cewa farkon aya fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yushrikun inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan aka kira su zaka same su idan suka hau bisa abin hawa suka shiga cikin matsala suna kiran Allah subhanahu wata'ala suna masu ikhlasi masu eh, tsoron Allah alhali kafin Allah ya jarabce su da wannan imtihani din ba su damu da su bauta mishi ba amma za ka samu suna kaɗaita Allah ma'ana suna biyayya gare shi suna bin dokokin shi lokacin da suka samu kansu cikin matsatsi wanda wannan ba hali bane na kwarai ba a san mutum ya samu kanshi ma'ana an yi san a cikin halin da ka samu kanka kuma wani hali ne sawa'an kana cikin jin daɗi ne ba cikin matsatsi ba kana cikin matsatsi ne kana cikin mine ne ya kasance dai kai Allah subhanahu wata'ala ka da shi saboda haka ne ma za mu samu cewa cikin ayoyin da muka bayyana lalle suna ba mu a kwalasa menene addini bayan wannan muka dawo muka shiga cikin istila wanda shine farkon bahasinmu na yau insha Allah subhanahu wataala wanda muka ishara cewa malamai na addini da kuma masu tunani na addini sun ba da ma'ana daban-daban saboda saɓanin da suka samu sannan kuma muka ce malaman kalam su ma sun ba da tasu ma'ana me ma'ana malaman kalam mun yi ishara a cikin darussa da suka wuce ma'ana wanda suke masu ƙoƙarin ba da amsoshi kan duk matsaloli na addini su wa'annan malaman kalam ɗin su ma sun ba da nasu ma'ana na addini inda suke cewa harko ma'ana shi mutlak ma'ana ma'ana wadda ba tare da an raba ta da wata ma'ana daban ba a ce ga nan ma'ana na shi a shi mutlak ne sannan kuma muka ce wani lokaci suna fassara shi da wata ma'ana inda suke cewa yadda duk mutum ya samu kanshi yana imani da wani abu cikin zuciyar shi wannan abin shi ne ma'ana addini a wurin shi kenan ba lallai dole bane sai an ce ga ma'anar shi a wurin shi shi ya san menene ma'ana addini abin da kake bi dan ka ka samu tsira a wannan duniya din da lahira wannan shine addini to muka zo mu yi ma'anar addini mutlaq kamar yadda su malaman kalam suka yi ishara kan shi addini mutlaq suna nihin wai tarin ka'idodi da kuma tsari na umarni wanda ake aikatawa kuma mutanen da suke kira zuwa ga wannan tarin ƙa'idoɗi ɗin da kuma eh, tsari da umarni ɗin suna dangana wannan abin ne daga Allah suna cewa Allah ne ya ce a yi nan to akan wannan ma'ana na addini ne dukkanin mabiyan addini suke kira kuma suke itikadi a kan shi amma idan muka dawo mahanga mai kyau wato mahanga wadda mu mabiya a imma alaihi wasalam muke hange to tana da wata ma'ana wadda kusan wannan irin shi ne za mu ba da misali da maganar ayatullah jawadi amuli inda yake ba da ma'anar addini yake cewa da farisanci ya yi maganar amman ga tarjamai inda yake cewa addini shine tarin aƙidodi ne kun gani tarin aƙidodi ne da kuma ɗabi'u masu kyau ba shi kenan ba da tsare-tsare don jagorancin al'umma da tarbiyyantar da mutane ma'anar wannan zance na ayatullahi jawadi amuli idan muka lura bayyane yake kamar ya kasa abubuwa da suka shahi addini wanda suke ba da ma'anar addini zuwa uku ya ce tarin aƙidu dai ne sannan kuma ya ce mi ya ce ɗabi'u ne masu kyau sannan kuma ya ce mi tsare-tsare ne don jagorancin al'umma wannan ita ce ma'ana zaɓaɓɓa ta wannan darussa namu a cikin wannan darussa ita ce ma'anar da muka zaɓa wanda cikin bayani mai sauƙi za mu iya ce dukkan tsari da umarni na musulunci sun kasu ne kishi uku kamar yadda wannan ma'ana ta malaminmu jawadi amuli ya yi ishara a kai na farko shine ma'ana ta farko shine tsari kenan tsari da nizami na aƙida na farko abubuwan da ake itikadi da su cikin zuciya abubuwan da mutum zai imani da su cikin zuciyar shi sannan na biyu tsari da umarni wanda ya kamata a aikata abubuwan da ya kamata mutum ya aikata sannan abu na uku su ne tsari da matsaloli na tarbiyya ma'ana muna nihin akhlaq kenan yadda mutum zai ɗabbaka ayyuka wanda za su gyara mashi halayen shi waɗanda suka ɓaci bisa wannan ma'anar addinin musulunci ya tattaru kuma ya haɗu a kan tsari da umarni wanda Allah ta'ala ya rada da shi domin shiryar da mutane kenan wa'annan su ne abubuwa guda uku wanda za mu riƙe dangane da abubuwan da suka shahi addini to me yasa muka kasa ma'anar addini cikin wa'annan abubuwa guda uku muka ce aƙida mana abin da za a imani da shi sannan muka ce abin da za a aiki da shi sannan kuma abin da za a samun tarbiyya da shi akhlaq kenan me ya samu ga kasa su shine khulasar duk karatunmu kenan a na yau za mu zo da bayanin wannan amsa ɗin amma kahin nan muke cewa khulasa ta wannan zance ɗin gaba ɗaya shine ishara da za mu yi kan kiran annabawa da kuma kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda suka zo suka yi a cikin al'umma menene yasa suka zo suka yi menene hadafinsu menene allah ya ya aiko su a cikin al'umma to muna iya cewa abubuwa guda biyu ne allah subhanahu wa ta'ala ya hanga ya aiko annabawa abu na farko don su tabbatar da aƙida mai kyau kuma ba wa aƙida ba wadda take gurɓatatta a'a aƙida wadda take daidaitatta wadda za ta kai ka ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine hadafin aiko annabawa na farko sannan hadafin aiko annabawa na biyu don su koya mutane yadda ake lizamtar ita wannan aƙida ɗin yaya ne ya kamata mutum ya koya ma kanshi ya saba da wannan aƙida ɗin shine abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su saboda ita aƙidan nan kamar da muka ce tana tare da rayuwa ɗan adam ne ɗan adam kusan wajibi ne ya aiki da wannan aƙidodi ɗin in har yana so komi na shi ya daidai kuma mun taɓa ishara da abubuwan da suka wuce mun ce rishin aiki da aƙidodin nan wanda annabawa suka zo da shi shi yasa yanzu al'umma ta lalace shi yasa muke samun al'umma yanzu ba ta da ɗabi'a mai kyau za ka samu al'umma ta kai wata marhala wadda tana iya kashe junanta ta kai wata marhala wadda tana iya zalunta junanta ta kai wata marhala wadda bata san kimar junanta ba ta kai wata marhala wanda yanzu mutum in ya kalli kan shi baya da bambanci da dabbobi ko ma a ce ya dabbobi bacewa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani balhum adal kuma duk me yasa wannan saboda karkacewa daga aƙida mai kyau wadda Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa. yaba annabawa su zo su koya mamu to idan muka koma ga tambayar mu wadda muka yi me yasa aka kasa addini kishi uku eh, kamar da muka ce an hanga ne kan ta'arifin da eh, wannan malamin namu jawadi amuli ya yi ishara a kai za mu iya ce abin da yasa aka yi hakanan amsa ita ce ya kamata da farko mu sani cewa dukkanin koyarwa ta addini tana da alaƙa mai ƙarfi game da mi game da ayyuka da buƙatuwa ta shi ɗan adam ma'ana dukkanin abin da addini yake ishara kan shi ko kuma abin da muka fahimta cikin ta'arif da bayanin ma'anar addini yana da alaƙa sosai da mi da buƙatuwa ta ɗan adam ma'ana duk abin da ɗan adam yake buƙata za ka samu cewa addini ya zo da amsar shi misali na farko abin da muka ishara kan shi na aƙida don mu fahimci me yasa muka ga wannan magana ɗin misali shine aƙida to da me take da alaƙa cikin buƙatuwa ta ɗan adam shin lalle ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga aƙida eh za mu ce na'am ɗan adam shi yafi kowa buƙatuwa da aƙida kamar yaya suna da alaƙa sosai ma'ana aƙida da ita da buƙatuwa ta ɗan adam akwai alaƙa matina akwai alaƙa mai ƙarhi sosai tare da su saboda mi saboda ita aƙida ta zo ne ko kuma mu ce Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi aƙida mai kyau ya aiko ta ga mutane ne saboda mi saboda ta gyara tunanin ɗan adam saboda ta samu ɗan adam yana tunani ba yadda ya kamata ba Allah ya yi mishi hankali amma tsarin da ya samu kanshi ko kuma yanayin da ya samu kanshi na rayuwa ya ba shi damar ya zanki wasu tunani wanda ba su dace ba wanda ya kai shi ga sakamako waɗanda ba su da kyau kun muna ganin gasu nan natija muna ganin cikin rayuwar mu ta yau da kullum saboda haka kenan ita aƙida ta zo ne ta kwatanta ma ɗan adam menene ya dace menene bai dace ba ma'ana haka ya kamata ka yi tunani kuma haka ne ya kamata kar ka yi tunani saboda wannan aka aiko aƙida sannan misali na biyu wanda muka ce kenan reshe na biyu cikin ta'arif ɗin aƙida da muka yi Shi ne ta zo ne don ta koya ma ɗan adam yaya ne kamata ya aiki to shi wannan umarnin da Allah da tsari da Allah su subhanahu wata'ala ya aiko don su yi kwatanta ma ɗan adam yaya ne buƙatuwar shi da ayyuka suke yaya ne kamata ya gyara wannan buƙatuwar tashi da ayyukan shi to ko da yake muna ganin lokaci ya kammala muna iya tsayawa daga nan darasi na gaba za mu tashi akan wannan don mu bayyana alakar da kyau ya zamanto mai sauraronmu da kallon mu ya fahimci me muke ishara akai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin